Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da 19 da kuma 25 sai wasu tashoshin FM a nahiyar Afirka. Masu saurari Assalamu alaikum Buhari Muhammad fage ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji cewa wani babban ɗan kishin ƙasar Rasha ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai masa, amma ya yi sanadin mutuwar 'yarsa. Hukumomin Somaliya sun tabbatar da mutuwar mutum 21 a otal ɗin nan da mayakan Alshabab suka kai wa hari. Babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na wata ziyarar aiki a Sudan. Shin ana iya gadon fitsarin kwance kuwa? idan ku aka samu da uwa da uba sun taba fitsarin kwanci to um, kusan kashi saba'in na yaran su za su yi fitsarin kwanci. muna tafa da cikakken ƙarin bayani a shirin mu na lafiya zinariya muna kuma tafa da maimaicin shirin taba kiɗi taba karatu amma yanzu sai na fara da karanto cikakkun labarin duniya wani kasar gumin dan kishin kasar rasha alexander dugin wanda ya yi kaurin suna wajen goyon bayan yakin ukraine da rasha ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da aka kai masa the last minute they decided to wakilin bbc ya ce dab da faruwar wannan lamari ne suka yi musayar mota da yarsa darya abin da ya kawo ƙarshen rayuwar yar tasa kenan bayan tayar da bam ɗin da aka makala a jikin motarsa da ta karba daga shi har tasa sun halarci wani taron kishin ƙasa da ya gudana a wajen moscow a can kiev kuwa babban mai bawa gaba zelensky shawara ya musanta cewa akwai hannun ukraine a cikin wannan lamari shugaban kasar sabiya alexander vucic ya yi wato ya baiwa kabilin sabiyawa da ke zaune a Kosovo tabbacin cewa za su samu kariya daga musgunawa da kuma kusan kare dangi daga Sabiya kamar yadda ya bayyana. Serbia's president used emotive language in his address to the country. Wakilin BBC ya ce shugaban Sabiya ya yi amfani da kalamai masu so sarai a jawabinsa. Yana cewa ba za su bari mutanensu su zama 'yan gudun hijira ba. Sabiya ta zargi ka da shirya makarkashiya kan kabilin Sabiyawa da sunan magance laifukan da ake kitsawa da kuma tirsasa musu amfani da lambar mota ta kosovo kosovo ta sanya sabon wa'adi ga sabiyawa zuwa ɗaya ga watan satumbar gobe da su miƙa lambobin motocinsu na sabiya a sauya musu zuwa na kosovo a gefe ɗaya kuma shugaba bucic ya ce ana ci gaba da tattaunawa domin gyara lamura nan da kwanaki goma masu zuwa babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc na wata ziyara a sudan karo na uku na irin wannan ziyara kenan tun daga 2019 a bara aka yi makamanciyar wannan ziyara a ƙasar lokacin da tsohon mai rike da ofis ɗin karim khan ya tattauna kan wasu da ake nema ruwa a jallo da suka aikata manyan laifuka na yaƙi a lokacin yaƙin dafur a 2003 ɗaya daga cikin waɗanda ake nema ruwa a jallo shine tsohon shugaban ƙasar umar albashir wanda aka kifar da gwamnatinsa shekaru uku baya kuma ake tsare da shi a khartoum ana neman tsaruwa a jallo ne saboda laifin kisan kiyashi da na yaƙi labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc rahotanni daga iraki ina cewa an zaluko wato gawawakin akalla mutum hudu daga wani wurin ibada na musulmi 'yan shi'a da ke kusa da birnin karbala bayan wani dutse da ya ruguzo a kan ginin Rescue workers have been trying to get to anyone who might still be trapped inside. Wakilin BBC ya ce masu aikin ceto na ta kokarin kaiwa ga mutanen da ake tsammanin sun makale a cikin ginin wanda ya ruguje sakamakon zaizayewar kasar da aka samu a ranar Asabar. An ceto wasu ƙananan yara a rayu an kuma mika su ga iyayensu. A yakinin 'yan mabiya shi'a wurin ibadar da ake kira kattar al-Imam Ali wuri ne da Sayyidina Ali da mabiyansa suka taɓa tsayawa suka ci abinci a tarihi ministan lafiya na somaliya ya ce an tabbatar da mutuwar mutum 21 yayin harin da mayakan alshabab suka kai otal ɗin hayat da ke magadishu alhaji ya ce adadin zai iya zarce haka saboda wasu sun kwashe gawawwakin 'yan uwansu ya kuma ce akwai mutum 117 da suka jikata a harin tun da fari sai da shugaban 'yan sandan ƙasar ya shaida manema labarai cewa jami'ansa sun ceto mutum 106 sun kuma gano wasu yara ƙanana uku da suka ɓoye a banɗaki to ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc to yanzu kuma sai rahotanni inda za mu fara daga najeriya hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta jaddada cewa ba za ta daina aika sakamakon zaɓukan ƙasar ba ta hanyar intanet mai magana da yawon hukumar zainab aminu ta ce sun gwada aiki sun gada aika sakamakon zaɓukan ta intanet sun ga alfanunsa wajen samar da sahihin sakamako da kuma aika sakamakon akan lokaci ga dai ƙarin bayanin da ta yi min ta wayar tarho idan muka duba wannan fasaha ta zamani mun fara shi ne tun a zaben jihar edo da ondo aka zo aka yi shi a zaben jihar enambra aka yi a zabar eh, gwamna na gwamnoni kenan aka yi a na jihar ikiti aka yi kuma a na jihar oshun idan muka duba sashi na 60 62-64 na dokokin zaɓe na shekara ta 2022 an yi bayani dalla-dalla hanyoyin da ake bi wajen tattara sakamakon zaɓe ɗin wannan hanyoyin kuma sun hada da wato tattara sakamakon zaɓe ɗin ta yin amfani da wato fom-fom da hukumar zaɓe take tanadarwa wato ACHA kenan na rumfar zaɓe jami'in na hukumar zaɓe da ke wurin zai kirga ƙuri'un kowace jam'iyya ya rubuta shi a wannan fom ɗin da dama muke da ita dama ita ce takarda ta tattara sakamakon zaɓe zai kuma sanar da wannan sakamakon zaɓen a wannan rumfar zaɓen daga nan kuma akwai jami'an mu da ake ba su horaswa na musamman wa'anda za su yi wato wannan aikin aikewa da sakamakon zaɓe ɗin a yanar gizo ta inda za su ɗauki hoton shi wannan sakamakon zaɓen na kowane rumfar zaɓe su kuma ɗaura shi a yanar gizo ta amfani da fasahar zamani din kai tsaye yadda duk inda mutum yake a faɗin ƙasar nan zai iya shiga ya duba ya ga sakamakon zaɓe na rumfunar zaɓe din kai tsaye zainab aminu kenan kakakin hukumar zaben najeriya mai zaman kanta yanzu kuma sai shirinmu na gaba lafiya zinariya tare da habiba adamu masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani shirin na lafiya zinariya daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni habibu Adamu. Shin ko kun san abin da ke sa yara fitsarin kwance? Sai ku biyo mu cikin shirin domin sanin wannan amsa daga bakin likita. Ce abu ne da ke damun iyalai da dama kuma wanda iyaye da yara suke ɗauka abin kunya sai dai masana a fannin kiwon lafiya sun ce bayan yaran ba ne domin akwai dalilai da dama da ke sanya yara kashin fidarsu da fitsari da daddare ƙungiyar likitocin yara ta amurka aap ta wallafa wata makala da take cewa wasu masu bincike a cibiyar bincike ta ƙasar denmark da ke birnin copenhagen sun gano cewa akwai wata kwayar halitta a jikin mutum da ke janyo fitsarin kwance an yi binciken ne akan iyalai ɗari hudu da suka haɗa da kakanni da iyaye da kuma 'ya'ya inda suka gano wannan kwayar halittar a jikin kashi casa'in cikin ɗari na iyalan da suka yi fama da fitsarin kwancen makalar wadda aka wallafa a shafin intanet na kungiyar a shekarar tara casa'in da biyar, ta kuma bayyana cewa wasu binciken da aka yi a baya sun nuna cewa akwai yiwuwa na kashi 68 cikin 100 cewa yaran da iyayensu biyu suka samu wannan matsalar a lokacin suna yara safe aya masu tsarin kwanciyar yayin da kuma idan ɗaya daga cikin iyayen ne ya samu wannan matsalar.